Sanatocin Arewan sun kwashi sa'o'i biyu suna ganawa cikin sirri. Daga bayan taron sai shugaban kungiyar Sanata Aliyu Maga takaddawa mako. Yawa manema labarai bayani yana cewa We are so worried the entire political zones of one challenge or the other. And their duty as the people's representative, people who are here to represent our people, to do more. Sanatoci na cikin tashin hankali da kuma halin damuwa kan yadda rashin tsaro ya ta'azzara a ƙasa har yake nema ya gagari kundila. Sanatawa mako ya ce dukkan su sanatocin arewan sun haɗa kai sun yi magana da murya ɗaya saboda haka sun ɗauki hutu na tsawon makonni biyu kuma kowannen su zai tafi tushensa ya yi nazari da tuntuɓa kan wasu hanyoyi ko dabaru na daban da za a iya amfani da su wajen shawo kan al'adu. al'amarin. Shi kuwa ɗaya cikin sanatocin Arewa daga jihar Neja, Muhammad Sani Musa, ya ce baya ga korafin sanatocin Arewan, majalisar dattawan kanta ta sha yin ƙudurori akan batun tsaron ƙasar bila adadin. Kullum ina jin ba ranar da za a tashi a majalisa bayan maganar tsaro ba. maganan tsaro na ƙasa mun yi magana haɗin kai na ƙasa mun yi wanda yake muna kan magana dama magana ne namu masu ƙarfin da za su iya yin wani abu su ne executive amma ai mu namu mu faɗa ne kuma muna faɗa kuma kowa ya faɗa saboda haka duk wani maganan da za a ce ba mu yi ba mun yi mu mun san mun yi kuma yan najeriya ku kanku kun san mun yi wasu na ganin ku ne masu wuka da nama a majalisar dattawa na tsawatawa bangaren gwamnati amma kuma ba kwaye me zaka ce a game da wannan a wannan aikin san ba gaskiya bane 'yan adawa ke faɗin haka. Amma ga ƙwararre a fannin kimiyyar tsaro na ƙasa da ƙasa, Dr. Yahuza Ahmed Getsu yana ganin waɗannan bayanai da 'yan majalisar dattawan suka yi ihu ne bayan hari. Kukan rashin tsaro da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai na ƙasar Najeriya suke yi, ai ba wani abu bane illa abin nan da ake cewa gunzugulu da munafunci da annamimanci da kidahumanci. Saboda a zahirin gaskiya ba wata matsala ce da ta dame su ba. Sannan dokoki da ake zuwa da su an ce an bawa sojojin Najeriya kuɗin da suka kai kusan tiriliyan biyu a cikin wata takwas. Me aka yi da wannan kuɗin? Me 'yan majalisar wakilai ko na dattawan Najeriya suka yi da su in banda zaman banza da zaman ɓata lokaci da suke yi a Abuja? A ɓangaren majalisar wakilai ma dai labarin iri ɗaya ne domin akwai dokar da majalisa ta riga ta yi wa karatu na biyu da ke neman sauya yadda sojoji ke gudanar da ayyukansu ta yadda ɓangarorin uku na sojojinmu za su iya aiki tare yadda ya kamata domin shawo kan ƙalubalen tsaron da ƙasa ke fuskanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.